Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Wani gungun mayakan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasar Afghanistan yau talata da asuba aka kashe akalla mutane 30 da uku da ashirin kuma suka ji raunuka shugaban amurka barack obama ya ce yana kyautata da nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da yanayin da dakarun iraki za su iya kwato birnin musul kana ƙungiyar masu ilimin zanen gidaje ta ƙasar ivory coast ta buɗe wata masana'anta ko kuma makarantar koyon irin wannan sana'a irin ta farko a ƙasar A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sansanonin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bude azuzuwa domin ci gaba da ilmantar da yara gabanin komawa su garuruwansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan matakan da majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi suka ɗauka game da rage dogaro ga albarkatun mai. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ƙoƙarin da 'yan adawa ke yi na duba yadda za su ƙalubalanci gwamnati mai ci a jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji cewa ziyarar da jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kai ƙasar kamaru ba ta yi wasu daɗi ba muna kuma ɗauke da shirin noma wanda halima jimarau ta shirya kuma za ta kawo amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da war haka ga cikakkun labaran wani gungun mayakan taliban ya kai harin bom a kabul babban birnin kasar afghanistan yau talata da asuba ya kashe akalla mutane talatin ya kuma raunata sama da 327 bisa ga cewar jami'ai maharan sun kai harin ne a ginin da hukumomi suka ce ofishin jami'an tsaron ƙasar ne da ke aiki ƙarƙashin cibiyar leƙen asiri ta ƙasar afghanistan wanda kuma ke kare jami'an gwamnati harin ya auku ne da misalin karfe tara agogon kasar lokacin da wani dan kona bakin wake ya tarwa tsanakiyar da ke dankare a motarsa a kofar shiga harabar ofishin kakakin ma'aikata harkokin cikin gida sadiq sadiki ya shaida wa manema labarai cewa an dankare motar da ɗaruruwan kilogiram na nakiyoyi ya ce ana kan gudanar da bincike domin tantance yawan maharin ya kuma ce an samu sakacin tsaro da ya haddasa harin da aka yi asarar rayuka. jami'ai sun ce musayar wutar da aka ɗauki sa'o'i ana yi bayan harin tsakanin jami'an tsaron afghanistan da maharan ya hallaka dukan maharan inda biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu shugaban ƙasar afghanistan asharaf gani ya kushe wa harin da kausan lafazi ya ce wannan ya nuna cewa za a iya cin nasara kan maki idan aka yi yaƙi gaba da gaba da dakarun tsaron afghanistan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin inda kakakinta zabilula mujahideen ya ce duka maharan uku sun yi ɗamara ne da jigidar kunar bakin wake shugaban amurka barack obama ya ce yana kyautata zaton nan da karshen shekara za a samar da yanayin da dakarun iraki za su iya kwato birnin mosul da ke arewacin kasar daga hannun mayakan isis a cikin hirar da tashar talabijin ta cbs ta yi da shi da aka yaya ta jiya litinin obama ya jaddada bukatar marawa dakarun iraki baya da ke yaƙi ta ƙasa ya ce ba mu ne muke yin yaƙin ba da kanmu amma idan muka samar da horaswa idan muka samar da dakaru na musamman da suke mara musu baya idan muna samun labaran sirri muna aiki da dakarun haɗin gwiwa da muke da su abin da muke gani shine muna ƙara samun nasara tun farko jiya litinin yayin ziyarar da ya kai bagadaza sakataren tsaron amurka ash carter ya sanar da cewa amurka za ta samar da sama da karin dakaru 200 da kuma jiragen yaƙi masu sauka angulu da nufin taimakawa dakarun iraki su kwace garin mosul Mr. Carter ya ce sabon rukunin dakarun Amurka za su ba da shawarwari ne idan bukata ta tashi su kuma samar da dabarun da za su taimakawa dakarun Iraki kara gusawa daga sansaninsu yayin da suke yi wa birnin na biyu mafi girma a Iraki ƙawanya. Ya ce za su ba da shawarwari a matakan brigade da kuma na bataliya. dakarun ƙasar iraq sun fara kai farmaki da nufin kwace yankin da ƙungiyar isis take da ƙarfi ranar 24 ga watan maris dakaran haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta sun amfana da sansanin mayakan sama na aldafra wajen kaiwa ƙungiyar isis hare-hare ta sama da kuma tattara bayanan sirri da gudanar da ayyukan hangen nesa sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya alkawali jiya litinin na ci gaba da kokarin daukar matakin da ya wajaba na samun zaman lafiya mai dorewa tsakanin isra'ila da yankin falasinawa kafin karshen wa'adin shugabancin barack obama cikin watanni tara da suka shige masu zuwa yayin jawabinsa ga masu wato wata kungiyar tada tsimin jama'a ta isra'ila da ake kira j street kerry ya jaddada muhimmancin kawo ƙarshen rikicin na shekaru aru-aru ya kuma ce ɗaukar matakin kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu shine kaɗai hanyar da za ta kai ga cimma nasara keri ya ɗauki neman wanzar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da yankin falasɗinawa a matsayin abu mafi muhimmanci lokacin da ya zama sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka a farkon shekara ta 2013 ya samu nasarar samun bangarorin biyu suka yi zaman tattaunawa na tsawon watanni tara amma ya ruguje a watan afrilu shekara ta 2014 ba tare da cimma yarjejeniya ba bayan 'yan watanni kuma aka yi yaƙi na tsawon kwanaki hamsin a gaza da ya sanadiyar kashe sama da falasɗinawa dubu biyu ya kuma ƙara ruruta tsatsaguwa da ta ci gaba har wa zuwa yau wani abin da ya zama babbar koma baya kuma shine ci gaba da gine-ginen matsugunan isra'ila wadda take yi a yankin da falasɗinawa ke gani zai kasance ƙarƙashin ƙasar da suke kyautata zaton kafawa nan gaba a nashi jawabin ga j street mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ambanci wannan matsuguni na share wuri zauna da kuma rashin kwabar shugabannin kungiyoyin da ke kaiwa isra'ila har-hare a matsayin kuma baya da suka hana samun masalaha. yau ake gudanar da zaben fidda ɗan takara a jihar new york inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa hillary clinton 'yar takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican ke kan gaba idan clinton ta sami gagarumar nasara zai sa ta ƙara kusantar kasancewa mace ta farko da za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyya idan shi kuma donald trump hamshakin dan kasuwa ya sami gagarumar nasara wanda zai ba shi wato wanda zai ba ita jam'iyyar shi dama tsaye da shi zai samu karfin gwiwa yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaye da shi a takarar shugaban kasa clinton da trump suna da alaka ta kwadda kwadda wato jihar new york clinton da ta yi kaura zuwa jihar ta lashe zaben zuwa majalisar dattijai sau biyu a jihar yayin da trump yake da kadarorin gine-gine da dama a jihar da wani ginin gidan kwana na kawa da wato na kawa da ake kira da sunansa binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna uwar gidan tsohon shugaban kasa bill clinton tana gaba da sama da maki goma kan abokin hamayyarta dan majalisar dattijai mai wakilta wato mai wakilta jihar vermont bernie sanders wanda yake saukar wato wanda yake suka alakarta da manyan cibiyoyin kasuwanci. Trump yana da kimanin kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un 'yan Republican a New York, gaba da abokin takararsa biyu, wato abokan takararsa biyu, Sanata Ted Cruz da na jihar Texas mai tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda yake kira da a sake lale a harkokin gudanar da mulki daban da irin salon Donald Trump. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da ake ci gaba da cin galaba 'yan kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya haka kuma ana ci gaba da taimakawa 'yan gudun hijira wato yara 'yan gudun hijira a sansanoninsu ta hanyar bude azuzuwa don su ci gaba da makaranta ga nasiru adamu alhikaya da ƙarin bayani Sansanonin 'yan gudun hijira na buɗe azuzuwa don ci gaba da karatun ɗalibai na firamare da sakandare gabanin samun komawa garuruwansu daban-daban a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan dai na faruwa ne don tsawon lokaci da ake samu na zaman ɗaliban a sansanonin da hakan zai iya sanya su mantawa ko samun koma baya a ilimin da suka samu kafin samun akasin. Dr. Manasa Allen dan kungiyar ceto matan Chibok ne wato Bring Back Our Girls da yi magana a taro na musamman don tallafawa irin waɗannan ɗaliban a Abuja. muna kan neman mutanen da za su iya su taimaka wajen ɗauko yara daga cikin uh, eh, idp camps nan a taimake su zuwa makaranta akwai yara da yawa da da dama mun taimake su a harkan uh, ilimi na zuwa uh, makarantu akwai wayansu ngos wanda suka yi aiki da mu muka ci nasara zuwa kai yara da yawa zuwa makarantu wanda ba ta kudin gwamnati ko wani abu ba akwai wayansu kuma a cikinmu wanda sun samu gidaje suka gyagyara suka ɗibi yara suka sa wanda ana koya ma yaran nan ne makarantansu nan ne gidan zamansu ana koya musu harkoki banda harkan ilimi ana koya musu harkan kasuwanci harkan noma kala-kala wanda ko da gobe sun samu kansu a wani waje za su iya su taimaka ma kansu wanda ake ce da shi alternative livelihood. haka nan ita ma shugabar asusun gates da melinda nigeria dr mai romandara na ambata muhimmancin shigar dukkan al'umma a wannan tallafin. dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da ke can menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba aiki ne na kowa da kowa na duk wani attajiri yana da haƙƙi ya san yadda za a yi ya ci da mutane ya shayar da mutane ya gyara makarantu ya taimaka wa malamai su koma aiki a sai uniform ne a ba yara ya kamata iyaye da kuɗin nan 'yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa. abun juyayi anan mahaifiyar ɗaya daga matan da aka sace a sakandaren chibok esther yakubu na cewa ɗan ba ƙara wajen tura yarta makarantar kwana ka gani ni ba wai ba zan tura yaro makaranta ba amma cewa ya je makaranta ya je kwana din ne ba zan kwana ba yaro na kuma ba sai dai ya je ya dawo wato mana kina ga kwanan yana da hatsari kina in ba in ba don kwana da ta kwana a makarantar ba da da ita zamu gudu ranar da abin ya faru ka gani kwanan ne yasa duk wannan abin ya faru wannan ya sa za ki ba da shawari gwamnati ta soke makarantun mata na kwana kenan ko sun soke ko ba soke ba amma ni ba zan tura ta makarantar kwana ba ne an samu karuwar shigar mata a makarantu a yankin arewacin najeriya inda a yanzu ake neman ceto mata 219 da aka sace a chibok da sauran mata a damasak da wasu sassan yobe borno da adamawa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya ilimi dukiya ne a gaida nasara adamu el hikaya Majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi sun himmatu wajen zartar da wasu dokoki da za su inganta bangarorin haƙan ma'adinai da sha'anin kasuwanci a jihohin a wani yunkuri na bunƙasa tattalin arzikin jihohin biyu. Muhammad Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani. Yunkurin majalisun dokokin jihohin biyu wani mataki ne da ya dace da manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage dogaro da albarkatun mai. Honorable Abdulmumin Balafanti da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce tuni majalisar ta samar da wasu dokoki da za su wa gwamnatin jihar damar kafa wasu kamfanonin hada-hadar ma'adanan karkashin kasa a jihar a jihar bauchi allah albarkace mu da ma'adinai waɗanda kasashen duniya ma suna zuwa wajen mu su tona saboda haka da muka ga mu muna da shi kuma muka ziyarci wa'innan wuraren sai muka ga ma ana exploiting mutanen mu ne sai muka ga abin da ya kamata shine gwamnatin jiha ta kafa kamfanoni waɗanda idan mutane mu suka samu waɗannan ma'adanan su zo su sayarwa kamfanin gwamnatin jiha ita gwamnatin jiha ta sayarwa su mutanen kasashen ketare masu zuwa sayan wannan ma'adina in ma kamfanin gida ne in ma kamfanin waje ne duk zai zo sai hannun gwamnatin jihar Bauchi a jihar Kano kuwa majalisar dokokin jihar ce ta himmatu wajen yin garan bawul ga dokoki da yarjejeniyoyin cinikayya tsakanin 'yan kasuwar jihar da na ketare musamman ma waɗanda ke kwarara kasuwannin jihar daga ƙasar China honorable kabiru alassar rurum shine shugaban majalisar magana yan china abubuwan da suke faruwa musamman a manyan kasuwanninmu inda kusan yan china suka zo suke dominatin din harkokin kasuwanci bai mana daɗi wadda wannan yasa muka yi kuduri kuma muka je muka zauna da shi kansa mai girma gamna domin a duba hanyar da za a bi a tabbatar da cewa an gyara wannan al'amura a kamakon doka ta ƙasa da kasa wacce jejeniya ta cinikayya tsakanin najeriya da kasar sun wadda shi yake ba su dama su shigo su zo su yi wannan harkokin kasuwanci ya kamata duk da haka a duba a gayyewar cewa yadda kuma za a kare mutuncin 'yan ƙasa domin idan ka zo kuma ka bar abin sakaka domin na tabbatar yanzu dan najeriya ba zai ji china irin abubuwan da yan china suke mana mu ma a nan kasar ba saboda haka wannan ma mun yi nazari a kansa kuma muna yin nazari a kansa kuma za mu yi amfani da dukkanin abubuwan da ya kamata ma'aikata da suke kula da harkoki na kasashen waje da kuma in hali ya su kansu yan uwanmu yan majalisar tarayya da sanatocinmu a shigo da su cikin wannan lamari domin a tabbatar da cewa idan ma da an yi wannan agreement din ba tare da an tantance tantance me da me ya kamata wace dama ya kamata a ce dan cana samu a najeriya me kuma damar dan kasa a ciki ya kamata lallai wannan a da hankali a kai wadda mu za mu fara bujurowa daga jihar kano kuma da izinin allah mun san za a sami haɗin kai da goyon bayan sauran jihohi ba wai kano yanzu abin yake damu ba sauran jihohi ma 'yan canan sun fara shiga su dominatin din al'amuran harkokin kasuwanci baya ga gudanar da garan bawul a dokokin da suka kafa hukumar tattara kudaden shiga ta jihar kano gabanin aukuwar tsautsayin gobarar kasuwar sabon garin kano gwamna abdullahi umar ganduje ya ce gwamnatinsa ta kudir adiyar zamanantar da kasuwannin kano domin haɓaka hada-hadar kasuwanci a cikin su kano zamanta na cibiyar ciniki ta jihar arewa kasuwanni su ne cibiyar ciniki saboda haka gwamnati a dai wannan lokaci namu mun ɗau kuduri cewa za mu gyara kasuwanninmu domin za mu kashe tsuntsaye da yawa da jefa ɗaya na farko za mu yi yanayi mai kyau yadda mutane idan sun zo daga wajen kano za su yi sha'awar ciniki za su ga guri mai tsafta to saboda haka wannan tsari mun yi shi ne domin mu kyautata 'yan kasuwa domin ka je kasashen waje in ka je kaga kasuwar su ai kana sha'awa Dokta Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kuma yayin da 'yan adawa ke kokarin sake wata kafa wato kafa wata sabuwar kungiyar haɗin gwiwa da kungiyoyin fararen hula domin kalubalantar gwamnati mai ci wasu 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun nuna ɗare-ɗare da wannan shirin a dalilin abin da suka kira alamomin gaza da 'yan adawa ke nunawa a gwagwarmayar tabbatar da demokuraɗiyya ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani. a washe garin sanarwar da suka bayar kan shirin soma halartar ayyukan majalisar dokokin ƙasa a matsayin wani abin da suka kira sabon salon gwagwarmaya ne babban sakataren jam'iyyar mnsd nasara tijjani abdulkadir ya ce sun fara tunanin kafa wata sabuwar haɗaka da 'yan kwarar hula domin tunkarar gwamnatin ta shugaba isuhu muhammadu wanga yanayi ya bambanta da wancan don shi muke son mu ƙara buɗa wannan eh, gungu sabuwan da za a yi ya kasance har wa'anda ba su cikin FPR a ce sun shigo duk wani wanda ke kishin demokaradiyya duk wani wanda ke son ƙasar nan ta zamna lafiya wanda ke son jagoranci na gaskiya tare shi za a wannan kokowa. Sai dai bisa ga dukkan alamu 'yan farar hula sun fara dawowa daga rakiyar 'yan siyasa ganin yadda hatta waɗanda aka kulla kawancen FPR da su kamar su shugaban kungiyar Adrodev Dauda Tankama ke ganin sabon kawancen da ake hasashen kullawa ba zai yi wani tasiri ba. Ka san Hausa suke in ka tsare bakin rami in baka ga abin da shiga baka ga abin da ya wuta. FPR tana nan babu wani abu wanda ya same ta. Furon ne aka ce na haɗin gwiwa kowa da kowa. in gaskiya ne mine ne wani lahi ne gare shi ba a zo a aiki da shi ba taro ba ne yake kokowa a'a zuciya ce daga mutane. su ma dai shugabannin kawancen kungiyoyin hararen hula na resistance situayen da ke sukar salon mulkin iso muhammadu cewa suke a kai kasuwa ga mace muhammadu mamba ne na wannan kawance. mun gane an siyasa ko kowa ciki ce suke in dai angulu da kan zabo ne ba mu harkar su amma in dai hisbi da lahi za su zo a yi kokowa saboda a maido demokrasiya wannan za mu aiki da su amma ba za mu yi kawance da mutane wa'anda yau su hidi kaza gobe ba haka nan ne ba. Shi kuwa Abdu Sidi Fodi na kungiyar Rasconi cewa yake. Duk abin da muke so, ni zan baka labari, ni ba zan aiki da 'yan siyasa ba. 'Yan siyasa ba mu aiki da su da mun san halin su. Mu abin da muke so, ba iko muke so ba. Kullum muna kwatanta musu cewa mu har hula Nijar ce muke dibi, don Nijar ta ci gaba. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sulaye mummuna barma daga Nijar kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kai ziyara ƙasar domin ganin irin ta'adin da maharan Boko Haram suka yi ta kuma ga 'yan gudun hijira na Najeriya da ke jibge a ƙauyen Minamowa da ke jihar Arewa mai nisa ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. amma ziyarar nata bai yi wa waɗansu daɗi ba kasancewan wani matashi ɗan ƙasar shekaru goma sha biyar ya gamu da ajalinsa a yayin da tawagan motocinta sama da guda ashirin suke wucewa ta wani ƙauye sai wannan matashin ya yi ƙoƙari na tsallake hanya nan take wata mota daga cikin tawagan nata ta aika shi kiyoma alhaji zakari ɗan birnin marwa ne ga irin tsokacin da ya mini. wato wannan yaro na nan a nan gefe kenan kasan idan wani suna shigewa suna shigewa ne da kararrawa wanda yake cewa mutane ya kamata kowa ya ware kowa ya ja gefe saboda manya na shigewa ne wato wani daga cikin mota da yake raka ta ainihin ya buge wannan yaro to mala awal ina buwaka ne idan ya faru a gaskiya wannan gwamnati kamar kamaru ta tsara cewa idan irin wani abin ya faru gwamnati ba ruwanta ba hannunta. Shi ma Musa Useni dan kungiyar radin kwato 'yancin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini tsokaci kamar haka. To abin da muke so majalisar ɗinkin duniya a matsayin mu na masu yaƙi kula da haƙƙin ɗan adam su yi shine su fara yaƙi wajen tura ma yara da iyayen waɗanda aka kashe su tukunna kafin a yi maganin Boko Haram ɗin abinci da abubuwa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. gaida Muhammad Awal Garba har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu jinmu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki yau ma tare da Mrs. Monica Joshua mai gari. manomiya kuma ɗaya daga cikin wasu matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a wata gasar ƙungiyar Oxfam mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. A ci gaban tattaunawar na tambayi Mrs. Monica ko gonakin da take nomawa mallakinta ne ko kuwa. Mata ba ba su gona, kamar ni duka gonakin da ina yin haya ne, sai na je na ba da kuɗi kamin masu gonakin a wurin su bani kuma abin da suke yin mana za su ba mu gonan da baya da amfani sosai baya ka fara gyara mun fara gyara kamar yadda na sa takin nan sun gani na yi girbi mai kyau bayan shekara daya ko biyu sai su karba sai ka fara sai fara kuma malama monika me yasa ba a ba mata gonaki to kun san culture Al'ada. Al'ada namu cewa mace ba za a bata gadon gona ba. Don haka mace ba ta taba samun gona cewa gado. In Allah ya sa ma, matan nan ko an mutu an batta sai tana da yaro da namiji. To za a raba gonaki a ba yaron nan amma macen ba za ta samu ba. mace ko da ma'aihinta ya mutu tana da yancin a bata gado amma za a hana ta in Allah da za mu yi program a kai. Allah ya sa. Eh yawa yanzu bari mu koma kan batun wannan gasa da kika ci amma kafin mu yi wannan batun gasa kamar waɗanne irin albarkatu kike nomawa. Muna noman shinkafa masara na yin a wajenmu sosai ko da ba sa taki sosai ba. Dai mace ta tashi da sauri Eh, wata hudu ko wata biyar a gefen to za ta girba masara amma ya kai wata shida to akwai asara so muna masara muna dawa muna shinkafa da waken soya domin waken soyan mukan sai da shi ne ba cin su sosai amma abinci masara da dawa da su gyoro muna yin su ana samun albarka da yawa koko ana samu kamar ni rabin hekta na samu masara guhu goma sha hudu dan shinkafa din rabin hekta na samu guhu goma domin ruwan ya so ya kasa mashi wannan noma na kasuwanci ne ko kuma kuna noma ne kawai don ku ci muna noma mu ci mun rage mu saida maimako mu je muna siya sai mu yi amfani da wanda muka girba hmm. amma ba ma iya cinye dole mu mm. Madam Monica idan muka koma batun wannan gasa da aka yi wato ta Oxfam wadda kika yi nasara kuma wannan nasara har ta buɗe miki kofa zuwa nan america Idan na ce ki maida mu baya bi da bi mataki-mataki yadda aka yi wannan gasa har kika ci da kuma a ganinki me ma sa kika ci wannan gasa? abinda da ya sa na ci wannan gasa domin mu da muka siya fom din muka karba fom din dubu ɗaya da dari biyu to sai aka screening an screen an zo an zabe mu goma sha biyu sai aka kai mu lagos da an kai mu lagos keja hotel ni ban taba je lagos ba sai na tafi an sa mu a wani babban hotel mai kyau ban taba shiga hotel ba lokacin kenan suna kwe da mu hanyoyin noma sun da mu cewa mu mata ne kada mu tsaya muna ta noma amma an da mu stress, stress management san yadda zan faɗa a hausance ba wato an koya muku wasu dabarun kare kanku daga haɗawa cikin wasu wahalhalun da za su jefa ku cikin damuwa a wurin kuma aka kwai da mu yadda za mu lura da kanmu kiwon lafiya har aka gwada mana kansa dukkanmu mu goma sha biyun nan an kawo gunguna an ba mu du mai rashin lafiya an ba mu kyauta an da mu yadda mun yi aikin mu samu lokaci mu dan yi wasa duk mun yi ta yi a motsa jiki da kowanda safe muna motsa jiki an siyo mana kayan gudu <laughs> kayan kwallo kayan <laughs> eh. an yi mana abubuwa da yawa an ce kada mu tsaya a noma kawai amma ki hada da noma kamar yadda na ce da kiwo ko rike wani dabba ko sana'a an da mu yin bit e, sarka dutsen wuya yawa duk da cewa an kin yi ɗinki kin rage tsimman riga ki yi pos da shi duk aka koya mana Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau, da fatan masu rabon gado za su ji tsoron Allah kuma za su tuna ranar tsayuwa a gaban Allah, su riƙa bama mata su na gonaki idan suna cikin magada. Za mu ci gaba idan Allah kai mu rana ita yau, yanzu a madadin Mrs. Monica Joshua mai gari, da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau, daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya. A gaida Halima Jimrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon bala muhammadu dabban da kuma amadu manja bauchi ne kuka ce murya amurka ku isa mana da sakon jinjina da kuma fatan alkhairi akan nasarorin da rundunar sojin najeriya ka kashin shugabansu tukur burtai ke samu allah ya kara baiwa sojin najeriya sa'a da nasarar kawo karshen matsalolin tsaron najeriya amin shi kuwa ilyasu muhammadu tungan bako cewa yi duk da rashin ƙasa a gwiwa da dakarun najeriya ke yi wajen yaƙi da 'yan boko haram ya kyautu 'yan najeriya mu ci gaba da roƙon allah akan munafukai domin ƙarin samun nasara. barmasi aliyu rijiyar lemu kano kiraye ga 'yan najeriya da kada su zargi gwamnatin shugaba muhammadu buhari bisa mawuyacin halin da najeriya da 'yan najeriya suke ciki illa murgayya jam'iyyar pdp domin kafin su bar karagar mulki sai da suka wawashe lalitar dukiyar najeriya To madalla kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. masu ilimin zane-zanen gidaje ta ƙasar Ivory Coast ta buɗe makarantar koyon sana'a irin ta ta farko a ƙasar. Da haka ɗalibai ba sa buƙatar zuwa ƙasashen ƙetare domin koyar wannan sana'ar. Banda koyon zane-zane da dabarun gini, malaman suna son waɗanda za su shiga wannan makaranta ko kuma irin sana'ar nan gaba a Ivory Coast su fahimci buƙatar gine-gine da kuma tarihin ƙasar. Ɗalibai goma sha tara ne suka shiga rukuni na farko a ajin da aka ƙaddamar cikin watan Disamba. za su kuma shafe shekaru shida suna samun horaswa a fannoni daban-daban kafin su samu takardar shaidar kammala karatu afghanistan da mahara da suka hallaka an bayyana cewa yanzu haka dai a cikinsu haram biyu sun tarwatsa kansu shugaban kasar afghanistan kuma ya kushe wa irin wannan hari da karkasan lafazi Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.